من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا مسلمين لا روكم الله سبحانه وتعالى ليكرم من كاوى وأن يكرمنا الخيري ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu yau 19 daidai Da watan rajab na shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da 27 da watan hudu na shekara ta 2016 miladiya a inda muke karanta wannan littafi mai fayyace mana aƙidun shi'a da matsayinsu game da addinin musulunci alhamdulillahi za mu tashi a tambaya ta 108 a makon da ya wuce idan ba ku manta ba mu yi bayani matsayin sayidina ali da 'ya'yansa game da sayidina usman sun yadda da mu mubaya'an sayidina usman sun yadda da matsayin sayidina usman a matsayin shine khalifan manzon allah sallallahu alaihi wasallama na uku sayidina ali ya girmama shi ya masa mubaya'a kuma ya yadda da shugabanci kuma ya yadda cewa shine fiyayyen mutane a wannan lokacin gaba ɗaya da ya cancanci ya jagoranci al'umman musulmi bayan mutuwan sayidina umar sannan abu na biyu mun ji shi sayidina usman shine ya biya ma sayidina ali sadakin na na fatima da ya aura yar manzon allah sallallahu alaihi wasallam sannan mun ji kuma inda sayidina ali ya bugi ɗansa hassan da husaini ko saboda menene wai sun yi sakaciya aka yar aka kashe sayidina usman suna madina suna nan a masallaci suna nan a kofan gidan har aka kashe ya mari wannan yima wannan duka ina fata an gane kun ga tsakanin sayyidina ali da usman sayyidina usman girmamawa ce ina fata an gane ko to waɗanda su yan shi'an yanzu suke cewa shi sayyidina ali shine farkon shugaban su kenan limamin su ko to ga yanda ya mu'amalanci sayyidina usman da shi da ƴaƴansa hasan da husain wanda su ne na uku kenan to amma yanzu yan shi'a na yanzu suya suke mu'amalantar sayidina Usman ya matsayin sayidina Usman a wajensu shine halitta ba a shuyukhu shi'ati a immatahum fi aqidatihim fi Usman ibn Affan shin shehunan shi'a na yanzu sun bi wato tafarkin magabatansu can da suka kawo mana irin yaba wanda sayidina Ali Usman yanzu yan shi'a na yanzu sun bi aqidan magabatansu game da aƙidansu da matsayinsu game da sayidina Usman aljawabu amsa in ji malan ya ce la yan shi a yanzu ba su bi wannan tafarkin ba bal aladu takfira sun bayyana kafirta sayidina Usman ne karara walla'ana da la'anta li Usman bin Affan la'ana ce da kafurtawa da tsinuwa ita ce tsakanin 'yan shi'a na yanzu da kuma saidina Usman wa mimma ya taqidunahu fihi daga cikin abubuwan da suke ƙudurtawa aƙidan su game da saidina Usman Allah yarda da shi annahu ma kana li Usman ismun ala afwahin nasi illal kafir wato saidina Usman bai da wani suna a bakin mutane in ba sunan kafiri aka san shi da shi ba ina fata an gane ko ba a san shi da wani suna wai musulmi ko wani sahabi ko khalifan manzon Allah a'a abinda dai ya shahara a bakin mutane yan shi'a game da sayyidina Usman shine al-kafir kafiri kawai waftarau sun kirkiri ƙarya saboda tabbatar da wannan annahu zai huzaifata ya wai huzaifa ya ce ma fi kufri usman bihamdillahi shakkun wato wai alhamdulillahi babu wata shakka ko tantama ko tababa ko kokonto game da kafircin wa sayyidina usman har wai alhamdulillah wai wannan maganan ku duba ta a littafinsu da suka wallafa mai suna alhaqqul yaqin fi ma'arifati usuluddin wanda su suka wallafa mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da arba'in da bakwai li abdullahi shubbar wani malaminsu mai suna abdullahi shubbaru shi ya wallafa shi suka ce kuma wa annas sahabata dukkan sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina da tabi'ai wa salihina da mutanen kirki wa man hadarahum min sa'iril mu'minin da duk wanda ya halarta yake nan ba sauran mumunai wanda suka zo bayan waɗannan ajma'u wa dukkansu sun yi ijma'i ala anna Usman bin Affan halalu dami Usman dan Affan wato jinin shi halattacce ne halattacce ne jinin shi yajibu al-mubadaratu ila qatlihi kuma ya wajaba ayi gaggawa wajen kashe shi wala ya illu tafsiluhu bayan an kashe shi kuma bai halarta a mai wanka ba ake wa gawa wanka wala salatu alaihi ko bai halatta a masa sallah ta jana'iza irin yanda ake wa musulmi ba wala dafnuhu haka baya halatta ma a binne shi a kabari ya kamata sayyidina Usman ya kashe shi aje a yadda shi can yanda za a yadda wata kaza ko zakara ko matacciyar tinkiya a samu wani daji can can zuwa a yadda su wai su suka yi ittifaki game da haka ina fata an gane matsayin su game da Usman mu duba al-mazdaru sadiq in ka ji an ce mazdaru sadiq wato reference na baya da aka ambata kamar in kana eh, research ka ce ibit idan ka kawo reference akan wannan ka kawo SEM, wannan littafin shafin kuma ka ce ibit to bi ma'ana wannan dai haqqul yaƙin din ka duba shi amma mujalladi na ɗaya shafi na 248 za ka samu haka ne matsayin saidina usman a wajensu mai halatta eh, wato jini shi halattacce ne sannan kuma ya waje ba a yi gaggawa wajen kashe shi kar a saurara sannan ba an kashe shi baya halatta a wanke shi ko a masa sallah ko a binne shi wa zakara shuyukuhum da abinda shekunansu suka ambata al-ijma'u watawaturu wato ijma'i sun yi rikin consensus su malaman shi'a watawatur kuma labarin ma ya zamanto mutawatiri shahararre walbara'atu min Usman cewa ya kamata kowane musulmi ya barranta ga barin sayidina Usman wa kurujuhu an hukmi al-islam sannan kuma sayyidina Usman ya fita daga ka'idojin musulunci wal iman ya ma bar imani da dadewa radiyallahu anhu Allah yarda da shi ku duba wannan almazdaru sabiq littafin wancan haqqul yaqin din dai fi ma'rifati usuluddin mujalladi na daya shafi na 249 ina fata an gane ko sannan waftarau suka kirkiro hujja game da haka cewa ijma'u sahabati wa tabi'ina dukkan sahabai sun yi ijma'i da tabi'ai ala istihlal qatl Uthman wato wajen halaccin kisan da aka yi wa sayyidina Uthman wa ihraqu dima'ihi da zubar da jinin su da aka yi wa taksirihi kuma da kafurcinsa kafurcewansa sun ce duk mai ijma'in sahabai babu wani sahabi da ijma'i akan wannan sannan idan ma sahabai sun yi ijma'i ai sun ce duk sabon manzo Allah sun kafirta ko to kana yadda da ijma'in kafiri kenan to a wajen su dukkan sahaban manzo Allah sun yi ridda ba mutuwan shi sai yan kalilan wanda ba su wuce mutum bakwai ba ko goma to kuma sun ce duka sahabai sun yi ijma'i wai hadda tabi'ina ma sun yi ijma'i wannan duka dai kirkira ce ina fata an gane ko kirkira ce kawai suka yi ku duba almazdaru sabit mun faɗe shi ko shi ma mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da arba'in da tara inda suka ce ijma'u sahabati wa tabi'ina ala istihlali qatli usmana wa ihraqi dima'ihi wa takfirihi li'annahu radiyallahu anhu domin wai shi sayyidina usman Allah uban yadda da shi fi i'tiqadi shuyukh shi'a a aqidan shehunan shi'a kana kafiran shi dama can kafiri ne sannan mustahikan lilkatli dama ya cancanta a kashe shi ne shi yasa aka kashe shi kaga su suka kashe shi kenan shi an ina fata an gane ku duba biharul anwar eh sharhi na shida footnote na shida a can na biyar kai a can kasa mujalladi na 31 shafi na 166 su suka wallafa suka kawo wannan maganar a ciki وشبه شيوخ الشيعة أمير المؤمنين عثمان sannan shehunan shi'a suna kamanta amirul mu'mini na sayidina Usman bizzaba'i wal'iyazu billah wal'iyazu billah abbaba'u shi ne menene shi tunku biya tunku wannan mai rayuwa akan kan nodin nan menene suna kamanta shi da haka wal'iyazu billah domin suka ce li'an domin shi tunku idafa da saidan idan ya farauci a bar farauta ƙara bahu yakan zo kusa da shi sun ma'akalahu sannan ya cinye shi bi ma'ana wal'iyazu billah karya ƙarya da ƙazafi da suka dangana usman wai annahu idza utiya bil mar'ati idan aka kawo saidina usman mace lituhadda domin a mata haddi ina fata an gane yadda suka masa karya kenan wal iyazu billah waɗansu abubuwan ba sa faɗuwa idan aka kamo mace ta cancanci a mata haddi ko bulala ko jifa haka za a jefe ta a kashe ta to fara ba ha wai sai sai jina usmanu sadu da ita wal iyazu billah thumma amara bi ha sai ya je ya ce a jefe ta dama dama jifan aka kawo ko ba haka ba an kama ta da laifin za a jefe ta ne to dole sai amirul muminina ya sa menene ya sa hannu ya yadda da a jefe ta ɗin idan ya ce a kawo ta yadda suke cewa wai sai ya sadu ita sai ya ce a jefe ta wal iyazu billah wal Kalbiyu fi masalibi wani malamin shi'a a cikin littafin masalibi yace kana usmanu mimman yul'abu bihi sayyidina usman yana daga cikin wanda ake wasa da shi kamar ya wasa da shi kama a ce irin yasashen mutum wanda kawai ya faɗi a idon mutane ko ina ma ana ɗan wasa da shi haka ana wasa da shi kamar yadda yara za su ƙirƙiro wani waka suna yi suna masa irin na shagube da abin nan ɗin nan ina fata an gane wa iyazu billah kamar yadda na ji aka koya ma yara wata rana waka irin na shi an ci ana ce musu a wai abu zarrin ya saci agwagwa garin gudu ya yi menene na manta da yi tsari ne to haka suke koya ma yara irin waƙoƙi haka na zagin sahabai abu zarrin ya saci agwagwa garin gudu ya yi menene ya mangari wane ne da makamantansu to haka za ka ji irin sai su koya ma yara yara ƙanana waƙa da sahabai da zaginsu da musu kazafi sai dina usman yana cikin wanda ake wasa da shi wa ya takhannasu sannan kuma wato wai yana irin shigan daudu din nan shigan daudu wa kana yudrabu biduffi eh, ana wasa da shi ya shiga kamar dan yanda dan daudu zai shigo faje ana wasa da shi ana wasa da shi ana dukun shi ana menene wai haka sayyidina Usman wa iyazu billah wa kana yudrabu biduffi har ana bugan shi ana bige sayyidina Usman ana dukan shi da wannan abun kadawa din mai kaman bandiri shine addufu addufu shine gangan da baki daya aka rufe kawa, amma ta daya gangan ta daya bakin ba a rufe ba wannan shine addufu addablu kuma shine wanda aka rufe ta nan aka rufe ta nan bakin ganga shine ake kira addablu to yana yana shiga yana rawa a matsayin dan daudu har ana dukan shiga mutum fa da tijo fa shekara da shekaru sol iyazu billah ku duba wannan maganar da wai asiratul mustaqim shagarin a wani littafi da suka ce yayi sunan shi asiratul mustaqim mujalladi na uku shafi na talatin a nan za ka samu wannan magana da kazafi wanda sai dai kuma in an tsaya gobe kiyama tare da sayyidina usman sannan ku duba al'anwarun nu'umaniya mujalladi na ɗaya shafi na sittin da biyar nurun murtadawi wanda mawallafin shi wani shehin shi'a ne wanda ake kira shi nur al murtadawi wa anna al-wazaga min shi'ati Uthman sannan kuma al-wazag tsaka din nan an san tsaka shine al-wazag da larabci wai duk inda ka ga tsaka to dama waɗannan wato wai group din sayyidina Usman ne mabiya sayyidina Usman shi yasa da an ga tsaka ake menene ake kashe ta kawai to wai asalin wai tsaka product din sayyidina Usman ne fastarau suka kirkiro ƙarya game da haka suka ce wai ga yanda ya kasance kana rajulun inda abi ja'far akwai wani mutum a wajen limamin su mai suna abu ja'far min hadhihi al-isaba fa huwa yuhadithu daga cikin mutanensu wato yana yana musu magana fi shay'in min dhikri usman yana musu bayani game da wani abu na usman fa'iza idza wazabun qad min fawqil ha'iti sai ga tsaka tana gangarowa tana gangarowa tana wuntsuna daga jikin bango fa qala abu ja'far sai abu ja'far sai A atadri ma ya yaqulu haza? wai sai yace ma wannan mutumin ka san abinda wannan tsakar take faɗa qala hay nace qultu ce. la ya ce a'a ya ce ai shi malamin ya ce. Ya yaqulu tsakan tana cewa لتكفن عن ذكر عثمان أو لأسببن عليا لأسببن Aliyan. wai tsakan haita cewa malamin wannan mutumin wai ko su yi shuru su kame bakinsu daga ambaton Sayyidina usman da suke yi ko kuma ya zazzaji Sayyidina ali ya dura masa a sharinsu wai tsakan ne ya wai ya faɗi haka ina fata an gane wai saboda haka su tsaka supporters din Sayyidina usman supporters din su ne duk inda suke ba sa yadda a yi maganan sayyidina Usman a ce za a tona wai wani sirrin shi irin ko asan shi kamar yadda yan shi'a suke faɗa wal iyazu billah ku duba wannan magana ta shirman a cikin littafi basairu darajat mujalladi na biyu shafi na 180 zuwa 181 al iyazu billah Allah ubangiji ya rufa mana asiri وقال شيوخ الصفويين المجلسي شيخ الصفويين المجلسي ينا شوى إن عثمان للي سيدنا عثمان حذف من القرآن ثلاثة أشياء وي سيدنا عثمان ya shafe abubuwa guda uku daga alkur'ani kun san shi ya yi compiling ɗin ƙur'ani ya rubuta shi wai ya rubuta shi sai usman ya shafe abubuwa guda uku manaqibu amiril mu'minina aliyin alaihi salam duk waɗansu kyawawan sifofi na yabawa da aka ambata na sayidina ali a cikin ƙur'ani sayidina usman ya cire su ɗaya kenan wa ahalul baiti da kuma dukkan kyawawan halaye da sifofi da ɗabi'u na alul baiti alaihi salam duka wai sayidina usman ya goge su wa zammu ƙuraishin duk inda aya ta soki ƙuraishawa ta zaji ƙuraishawa sai dina usman sai ya sauri ya cire wajen saboda shi ba ƙuraishe ne bai ƙur'ani akwai inda ya zazzaji sai dina usman ya ya kaskantar da shi wal khulafa'u salata duk inda alqur'ani yayi kondemin abubakar da umar da shi usman din sai dina usman duk ya bi cikin qur'ani ya zare su ya cire wai mislu ayati irin wannan ayar misali har da ka misali wai ya laita laitani lam attakhiz aba bakrin khalilan hmm? ya laita laitani wai dan wuta ne yayin da aka jefa shi a wutan jahannama zai ce ya laita laitani ya kai tona ina ma lam attakhiz ababakar khalila ina ma ban rike abubakar masoyi a duniya ba wai rike abubakar a matsayin masoyi ga yau ya karanci ina ya kawo su wuta wai wannan aya ce asali aya ce amma ya cire ta ai a ayan qur'ani akwai ya laitani lam attakhis fulanan to wai fulanan din abubakar ne a wajen sai sai dina usman hayya zare wannan ya cire ita fata an gane ko al iyaz billah ku duba wannan maganar a sharhi can footnote na uku na daya tazkiratul a'immati shafi na tara na Muhammad Bafir al-Majlisi suka ci gaba da cewa wa anna Usman radiyallahu anhu sannan sayyidina Usman kuma Allah yarda da shi da raba Abdullahi ibn Mas'ud wato ya digi Abdullahi dan Mas'ud sosai li yatluba minhu mushafahu domin Abdullahi ibn Mas'ud ya bashi wannan Qur'anin da ke hanin shi hatta yughayyirahu don ya jirki shi ya canja abin da ke ciki wa yubaddilahu ya jirki ya canja shi misla ma ali li nafsihi kamar yanda yayi da qur'anin da yake hanin shi hatta la yabqa qur'anun mahfuzun sahihun yayi haka ne duk ya biyu wanda duk ya san sahabi yana da wani kofi na qur'ani ya bi shi ya kwace don ya jirkita shi wai da abdullahi dan mas'ud ya hana nashi sai dina usman ya sa aka masa dukan tsiya sai da ya kawo aka canja shi shi ma aka girkita shi saboda manufan usman na kada a samu wani ƙur'ani ingantacce a kamar yadda aka saukar a hannun a doron ƙasa duk ya jirkita su wannan ƙazafin su yi masa yadina usman ne a littafi su ma baharul jawahir shafi na 347 na mirza muhammad bakir al-musawi ka je za ka samu wannan wa qala shaykhuhum aljazairi akwai ni shaihin shi'a aljazairi mutumin algeria yace wa amma usmanu amma shi usmanu faqad shahidu alaihi birtidadihi anil iman dukkan sahabai sun ba da shaida wajen riddansa ga barin imani bai sai usman ya yi ridda ya bar musulunci duk sahabai sun shaida haka ku duba al'anwarun nu'umaniya can footnote na uku sharhi na uku kenan mujalladi na ɗaya shafi na sittin da hudu na nur al-murtabawi wa kala ya sake cewa usmanun shi usmanu fi kana ko kana fi zamanin nabi ina jin kuskure ne usmanu kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallama kad kana mimman azharar islam Saidina usman yana cikin waɗanda suka bayyana musulunci a fili a zamanin manzo Allah sallam amma suka ɓoye ne munafurci a zuciya shine usmanu kana fi zamanin nabi sallam sayyidina usman ya rayu a zamanin manzon Allah sallallahu tare da manzon Allah yana mai bayyana musuluncin karya a zahiri wa aftanan nifaq ya boye munafurci a zuciyarsa haka ya mu'amalanci manzon Allah har manzon Allah ya rasu a kan cewa shi sayyidina usman a zahiri ba musulmi bane a zahiri yana nuna musulunci yana pretending amma a ni munafurci yake ɓoyewa wal'iyazu billah waya ta suna ƙudurcewa kuma su ‘yan shi'a anna man lam yajid fi qalbihi adawata usman duk musulmin da baya jin kiyayya da kyaman usmanu a zuciyansa walam yastahilla irdahu kuma bai halatta a ci mutuncin usman ba walam ya tati kufrahu kuma bai yadda da kafurcin usman har zuciyarsa ba to fa huwa aduwwun lillahi wa rasulihi shi wannan musulmin makiyin Allah da manzonsa ne sannan kafirin bima anzalallah ya kafurcewa dukkan abinda Allah ya saukar kun gane ko duk musulmin da ya rayu baya jin kiyayya da ƙyaman sayidina Usman a zuciyarsa. sannan baya halatta cin mutuncin usman da zagi shi da la'antar shi sannan baya kudurce a zuciyarki cewa usman kafuri ne wal iyazu billah to fa a aduwwul lillahi wannan maki ne na Allah sannan shi ma ya kafurce wa duk abin da Allah ya saukar wal billah wannan maganan da bayanin da suka yi su duba na fahatul lahut fi la'anil jibti wa taguti za ku samu littafi mai suna na fahatun lahut fi la'anil jibti wa taguti na tafi na ɗari da arba'in daidai wasarau sun ƙirƙiri ƙarya game da wannan an abi abdullahi daga wato sayidina hussein fi qawlihi azza wa jalla a wajen bayanin wannan ayar da Allah yake cewa wa daraba Allahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'auna Allah ya buga misali ga waɗanda suka yi imani game da matan matan waye fir'auna ko fir'auna din nan Allah ya buga misali da matan shi mace ce saliha taqiya kullum addu'anta tana cewa menene rabbi ibni li indaka baitan fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqaumi adh-dhalimin Allah ya buga misali gata tana gidan fir'auna amma ita mumina ce kullum tana roƙon Allah ya raba ta da fir'auna da kafurcin fir'auna kuma ya gina mata gida a aljanna ya raba ta da dukkan azzalimai to wai wannan wannan misali ba Allah ce misali da Allah ya buga wa mumunai ba don su azantu ko ba haka ba to sai yan shi'a suka ce hadha masalun darabahu Allah li ruqayya wato misali ne da Allah ya buga yake buga misali da shi ga ruƙayyatu domin ruƙayyatu ƴar annabi ne ko Ƴar annabi ce kuma mumina ta kiya ce wai sai ta auri kafiri dina usman to wai wannan addu'ar ita ma tana yin shi rabbi najjini min Usman wa amalihi rabbi ibni li indaka eh, ibni li indaka baitan fil janna wa najjini min usman wa amalihi wa najjini min alqawmi zalimin wai Allah ya buga misali ne ita ma turqayya tana irin wannan addu'an irin wanda matan fir'auna take ita tana mumina mijinta yana kafiri to wannan misali ita ma ruqayya tana mumina amma mijinta sayyidina usman wai yana kafiri yasa ita ma Allah ya buga misali wai tana irin wannan addu'an ita ma wal iyazu billah وي بركجي هذا مثل ضربه الله لرقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تزوجها عثمان بن عفان قال سيزاد سوى وقول إن الله ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون أيأني يعني من الثالث وأين أكم عثمان Allah ka tseratar da ni daga na uku ɗin, fir'auna a anan shine na uku usman kenan wa amalihi wa najjini min alqawmi adh su ne banu umayya gaba ɗaya, banu umayya familin umayya gaba ɗaya, ku duba inda suka diskotin aya azzalimai ne familin umayya sannan kuma fir'auna a nan shine usman iyazu billah Allah rufa mana asiri wa fassaru qawlahu ta'ala suka fassara fadi wancan maganan ku duba ta'awilul ayati zahirati littafi mai suna ta'awilul ayati zahirati mujalladi na biyu safi na ɗari bakwai suratul tahrim sannan akwai tafsirul burhan na shi'a ne mujalladi na takwas shafi na sittin da biyu kuma suratu tahrimi sannan suka fassara wannan ayar da Allah yake ce a yahsabu an lan yaqdira alaihi ahadun mu mun san da ka da mutum ne ko musamman ma kafiri Allah ya buga misali na'am suratul balad aya ta biyar wai wanda ayan take da shi shine sayyidina Usman a yaqdiru a yahsabu shi usman yana zato ne Allah ya kira alaihi ahad babu wani wanda yake da karfi sama da shi ne ai fi qatlati ibnati annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kashe yar annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi to sai sai na usman ya auri wace ce da farko ruqayya ya zo ya auri ummu kulsum da ruqayya ta rasu ya auri ummu kulsum to shi ne suke ta ai ruqayyan shi ya kashe ta shi ne Allah ya saukar da wannan aya a yahsabu Allah ya yaqdira alayhi ahad Usman yana gani kashe wannan ruqayya din nan da yana gani babu Allah bai da iko a kansa ne duba wai da Usman take yi kuma rasuwar ruqayya din nan wai shi ya kashe ta ba wanda ya sani sai dai aka ce ah, Allah sarki ruqayya ta rasu ruqayya ta rasu aka bar magana akan ta menene ta rasu ne amma asalin mutuwanta sayyidina Usman ne kashe ta saboda shi yana kafiri wal iyazu billah kamar yadda kike cewa shi yana ita tana mumina sai Allah ya saukar da wannan aya ya fallasa shi a ya sabu Allah ya alaihi ahad shi yana nufi babu wani wanda yake da karfi sama da shi ne ya nuna mata ita karfi ya kashe ta kuna gane distortion ɗin ko Allah ce kabulat kalimatan takhruju min afwahihim lallai kalma ta munana wanda take fita daga bakinsu in ya kuluna illa kaziban wato ba abinda suke faɗa sai ƙarya inda suke ta wai rasuwa sai kawai ba kashe ta yayi ba ne Allah ce kaburat kalimatan takhruju min afwahin karya suke kashe ta suke iftara al-ummi fi tafsirihi akwai babban shehin su mai suna ummi wani mai tafsirin su wai ya ruwaito an abi ja'far alaihi salam wajen wannan aya aya sabu Allah yaqdira alaihi ahad akramaka Allah me ake nufi da wannan aya ce ya'ani na'akal na'akal kamar ka ce manu'ut tana yi da manu'ut ne ta sauka akan manu'ut wa kenan yawa sun juya sun juya sunan ne shine in kaji an ce na'akal wa kenan suke nufi Usman kenan kamar yadda sayyidina umar a can baya suka juya sunan suka ce menene rama rama'u wato umaru to haka suke bai na asal ne ta sauka a kan usman A kan wani sababi me yasa ta sauka kan shi fi qatli bintin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda kashe yar manzo Allah da ya yi rukayya sai Allah ya ce ya ƙulu a halaktu malan lubada sun san sai na Usman lokacin da za a tafi yakin tabuka ko kusan shi kusan rundunan gaba ɗaya masu ne ya ya haɗa su to wai wai sai Allah ya fallasa shi ce wannan da yake cewa a halaktu malan lubada din nan na ba da dukiya mai ɗimbin yawa wajen zuwa yakin tabuka يعني الذي جهز به النبي صلى الله عليه وسلم في جيش الأسرة معنى يقول أهلبت مال اللبدا وتقرآن ينا نونا منا وينا نونا عثمان أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ننتنا نكن عثمان يقول أهلكت مال اللبدا wanda yana gori yana gori yana ta ai na haɗa dukiya mai yawa yayin da za a tafi yakin tabuka a ya sabu an lam yarahu ahadun yana nufin ba mai ganin shi ne kala fasadun kana fi nafsihi saboda wata barna da mummunan aniyarsa da yake cikin zuciyarsa in ya yana ta'asa da barna shi yasa Allah ya saukar da aya aya sabu an lam yarahu ahad yana nufin inda yake buya yake barnan nan da inda yake ɓoye kafurkin nan a zuciyarsa yana zaton Allah baya ganin shi ne baya gani abin da ke cikin zuciyar shi ne na kafurci alam naja Allahu ainaini eh ba mu sanya masa ido biyu ba ne waɗanne ne ai rasulallahi wa lisanan ba mu sanya miki harshe ba ya ani amiral na sayyidina ali kenan to annabi shine ido sannan amirul mu'minina aliyu shine harshe wa shafataini alhassan wal husain Allah ku ji wani shi sayyidina usman yana gani su eh, gane fassara ayan gaba ɗaya tamkar kama ayan suratul balad ta sauka akan usman a ya sabu Allah ya bira alaihi ahad yana zato babu wanda yake da iko da karfi a kansa ne da ya je ya kashe yar manzon Allah ya kulu a halaktu malar lubada ya zo yana gori na cewa wai shi ya kasa dukiya mai indin yawa wajen yakin buka a ya sabu allam ya rahu ahadun yana zato irin barnan da yake buya ya yi ba mai ganin shi ne alam na ji allahu ainaini ba mu sanya masa ido biyu ba wanda su ne annabi walisanan ba mu sanya masa harshe ba wanda shi ne sayidina ali wa shafataini ba mu sanya masa leɓa guda biyu ba wanda su ne Hassan da Husaini sun ji tafsiri Allah rufa asiri yani al Alhassan wal Husain wannan maganan ku duba tafsirul ummi shafi na 754 zuwa 755 suratul balad sannan shekin su majalisi kuma ya ambace shi a cikin biharus gulumat jimalamin shi baya kiran littafin biharul anwar sai dai kira shi biharus gulumat <laughs> ya mujalladi na tara shafi na ɗari biyu da hamsin da ɗaya da kuma ɗari ɗaya da hamsin da bakwai Allah rufa haku wa suka sake cewa bi annal maktulata hiya ruqayya ko ruqayya ne ko yace wanda aka kashe daga cikin ƴaƴan manzon Allah ita ce ruqayya sayyidina Usman ya kashe ta qala shaykhuhum majlisi shaykhin su na 'yan shi'a mai suna al-majlisi yace wa qatala ruqayya sayyidina Usman shi ya kashe ruqayyatu binta rasuli binti rasulillahi sallallahu ko binta rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wal iyazu billah wal iyazu billah wai wazana bi jariyatiha kuma bayan ya kace yar manzo Allah wal iyazu billah wai sai yayi alfata yayi zina da baiwar wannan ita ruqayyatu din kuma sai sayyidina Usman iyazu billah iyazu billah da ba don karatu ba don aji asalin yan a yanda suke wallahi mutum ba zai iya furta waɗannan ba wallahi ba zai iya furta amma don a nuna maka irin kazancewar harcin da tsananin kiyayya da gaba ga waɗannan mutane da tsananin kazafi da ƙarya da Allah ya mutu in suka yi ma waɗannan manya kazafi da ƙarya waye ne ba za su yi wa ba kowa za su yi wa kowa za su masu Allah ban ya rufa mana abu sai dina Usman da fa ya su fa masu masu wannan kasafin ba su yi zamani da shi ba amma kaga kuma ya rasu kaga sai a haɗu gobe kiyama ce bai nan fa balle sana su ce ya yafe mu manyan mutane irin wannan idan ka zagi babban mutum fato lallai ukubar ka babba ne kamar yadda idan kai zunubi a harami a makafa girman shi ya fi ka yi ne da yi zunubin a nan ko ba haka ba haka lamari ba yake mutumin da aka ce ko da za ka ba da dutsen uhudu a matsayin gol ka ba da shi sadaka baka kai abun nan fa kafin hannu ɗaya na sahabi da zai ɗebo na masara ya bayar sadaka fa bai kai ba to a so lallai zagin irin wannan lallai zunubin shi ba baya kwatantuwa baya kwatantuwa domin har in masaran da zai bayar cikin tafin hannu ɗaya kai ya fi girman dutsen uhudu da za ka bayar a matsayin gol ya fi to ka san saba masa mazunubin shi ma fa bai misaltuwa ina fata an gane wani ne ne aibin mutane ne mutanen da baka yi rayu da su ba baka yi zamani da shi ba kuma idonka bai su ba sannan abin da ya faru su hannunka fa bai shiga ba ba da kai aka yi wannan abun ba to ashe me yasa mutum da ba zai kare harkin shi ba kuma Allah ya kare baka nan a zamani ba ta su ba ba ta yi zama da su ba fada da misunderstanding da rashin jito da ya shiga tsakanin su har aka yi fadace fadace ba hannunka a ciki duk Allah ya kare ka ya kawo ka a wani zamanin da sun gama komai ya wuce amma me yasa harshe shi ma ba za a kame shi ba to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa hal yuqabbu an-nasu fi an-nari ala wujuhihim aw manaqirihim illa asaidu alsinatihim hasaidu alsinatihi manzo Allah yake dama ba abinda yake yawan kifar da mutane cikin wutan jahannama su fada ta kan fuskokinsu ko ta kan karan hancinsu ba sai sai ne girge-girgen harshe girge-girgen harshe mutum ya yi shekaru da mutuwa baka gan shi ba baka san shi ba ba ku haɗu ba amma harshen ka sai da ya taɓo shi yana ƙarƙashin ƙasa harshe Allah ban ya rufa mana asiri. na a aqidan su ba eh shine a aqidan su wauta kenan wai lada ake samu sosai a aqidan su ke Allah rufa mana asiri. sai wannan maganan da suka yi ku duba ta a anwar na cewa shi dina wasa shi ya kace rukayya kuma ya zina da baiwata, mai mata aiki wal'iyazu billah Allah Allah ubangi ka yafe mana ku duba footnote na biyu biharul anwar littafin su mai suna biharul anwar mujalladi na 31 safi na 174 ku duba kuma har ila yau mujalladi na 22 sam littafi shafi na 160 zuwa 162 wai inda ake bayani akan tarihu na sallallahu alaihi wasallam tarihin annabi A taalif mala yace ga raddi wali anna aqibata al-kadhib al-fadhiha dama karshen menene alewa ina karshen jifa to dama karshen ƙarya shine kunyata su da kansu faƙalu sun furta da bakin su fi riwayatin ukra a wata riwaya daban bi annal ta hiya ummu kulsum a wata riwaya in su sun ce wanda aka kashe na Usman ya kashe ba ruqayya bace ummu kulsum ne قال شيخهم الجزائري ببن yace wa amma وأما أم كلثوم أم كلثوم فتزوج أيضا Usman. Ba da ukhtiha ruqayya sai Saidina usman ya aure ta bayan ya aure yar uwanta kanwarta yarta ruqayya wa tuwfiyat indahu ta mutu a wajen shi wa zalika annahu darabaha darban mubarrihan sayyidina usman ya mata duka mai tsananin gaske ne fa matat minhu wanda hakan ya kai ga mutuwanta ku duba kuma ku duba ummu kulsum wai sai ya auri ummu kulsum sayyidina usman ya auri ummu kulsum bayan ya auri yar uwanta ruqayya ita ruqayya rasuwa ta yi ita ummu ummu kulsum dukan ta yayi na fitan arziki yanda suke fada alhalin duk littattafan suna ce ruqayya ce sai da ya kashe ta sai ya nuna cewa ta rasu ne aka auren masa da ummu kulsum Allah rufa asiri shi ma wannan maganar ku duba can al'anwarun rahmaniya nu'umaniya kai al'anwarun nu'umaniya mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da sittin da bakwai Allah rufa asiri waftarau bi annahu kassara adla'aha sun kirkiro cewa sai na Usman wajen dukan tan sai ya kakkarya masa haƙarƙari hakarkari ya kakkarya masa shi ne suka yi sanadiyan mutuwan tafi wajen dukan kenan wa kalu sai suka ce mata ruqayyatu ruqayya ta rasu ne binti bintu nabi bintu nabi sallallahu alaihi wasallam ko yar manzo Allah sallallahu bi darbi zawjiha Usman ta hanyar bugun mijinta da yayi mijinta da ya mata shine Usman ku duba as-siratul mustaqim shi ma wannan littafin mujalladi na uku shafi na ashirin da hudu ina fata an gane ko to da suka ruwaito a nan kenan sun ce a can rukayya ne suka zo suka ce ummu kulsum ne a nan a ta kaicewa dai tsakanin ɗan shi'a da usman dina usman la'ananne ne kafiri ne riddadde ne munafiki ne wanda jininsa ya halatta kuma ya cancanci a yi gaggawan kashe shi ina fata an gane ko kuma ba a masa wanka bai dace a masa wanka ba ko a binne shi ma a kabari kuma dukkan sahabai da tabi'ai sun yi ijma'i a haka sannan tsaka duk inda kaga tsaka to supporters din sayyidina Usman ne shi yasa da an ga tsaka ake taso mata to dama shi ma haka yake da Allah in ka ga tsaka kana kana dari darojin dukarta, da an ganta ake ta san mata domin wai ita supporters din su da Usman <laughs> shi yasa ake ta san mata wato tsakaninka da shi a dake shi a kashe kawai yanda kaga ake da tsaka haka sai sayyidina Usman dama ya cancanta a masa din sannan kuma mun ji irin ayoyin da suka murda fassarar suka ce dukkan sai da usman suka sauka eh, sannan ita din rukayya kullum tana addu'a tana cewa najjini min usmana wa amalihi wa najjini min alqawmi zalimi duka dai gashi nan wal iyaz billah Allah wanda ya rufa mana asiri ya kare mu ya kare aqidan mu ya shiri wa masu bin wannan aqidan ya dawo da su hanya innahu waliyu zalika والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقوي وتبعي ورعلا دفعنا في مكشف